وأدخل جنات النعيم ولم أمون بيمن حبيبي زاكم غاية النعم أقول وإني ذو حياء وذلات ولا بد من شكوى وقلبي أخو ألم هلنك جزرنك ألا يا رسول الله عود مغفلون تحمل أوزارا وغيرك لم يرم فلم يأت عبد بالجرائم زائرا مقامك مثلي في القرون وفي الأمم جماعة masu sauraron wannan tasha ta express kan mita 90.3 zangon fm assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na halinka guzurinka shiri wanda kan yi nazari akan halayya ta dan adam tare da yin bindiddigin halayyar da kuma duba yadda za ta zama wa mutum alheri a duniyarsa da kuma gobe kiyama da fatan allah ya samu dace kamar kowane shiri wanda zai mana jagoranci wajen tabbatar da da kuma ba da irin abubuwan da za mu amfana da su a cikin shirin farko da yaushe ne da talawi shek abubakar atiku kuma tare shi a karin kun barka shigo. da alaikum wa rahmatullahi wa wannan ganin izuwa yanzu dai idan masu sauraro suna biye da mu sun ji shirin nan iya tsawon kusan wannan lokuta muna ɗaukar halaye irin na ɗan adam daki daki ko ne mala yana bayani a kansu kuma alhamdulillahi muna ta samun sakonni daga wajen ku da sauran waɗanda suke sauraron mu gane da wannan shiri muna fatan allah ya saka musu alkhairi tare da fatan in an ji wani abu wanda ake ganin ya kamata a jawo hankalin mu a kai muna maraba da shi kamar yadda wasu yan uwa suka yi akai a shirin da ya gabata mun karasa kan kula mun karasa abin da ya shafi birrul walidai na bi iyaye da yadda za a bi su da kuma kira bin su da ta musu ina ganin wannan karin kuma za mu tsallaka ne mu shiga cikin wata daga cikin tada din dan adam ita ma wanda ake kira lahi wa rasulihi san Allah da manzansa ba dai ni ma karambani zan yi irin na malam ba amma dai Eh, daga jin maganar an san babbaci kuma wata hikima ba a ce mahabbatun lahi ba sai aka ce wa rasuli domin dama san Allah duk inda yake na tare da san manzon Allah ba a san ɗaya a bar ɗaya duk wanda za a so sai dai a so su tare yadda suke ɗina karmuka lau bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haka qadrihi wa miqdarihi al-azim muna da farin cikin sake saduwa da masu auren mu a wannan shiri da muke kokarin samo waɗansu abubuwa daga malamai ko kuma mu gani a littafin mu turo mu zo faɗa masu saurare don amfanin mu gaba ɗaya kamar yadda malam mai gabatarwa ya bayani a shirin da ya gabata ko shirye-shiryen da suka gabata mun yi magana akan abin da ake kira birrul walidaini bin iyaye da kyautata musu mm. to yau kamar yadda dai ya faɗa za mu tashi akan wata gaba wacce ita ma tana daga cikin abubuwan da mutum ke samu ya guzuri da su a nan duniya a lahira kuma ya sami yardar ubangiji su subhanahu ala a nan duniya kuma ya samu ɗaukaka da kuma tsarkaka zuwa ga halar allah to za a ga cewar me yasa wani zai iya tambaya ce me yasa tun farko mu kawo maganar mahabbatin wa rasuli ba mu kawo zancen bin iyaye da kyautata musu <clears throat> abin da ya sa tun da Allah ya halicci dan adam aka halicce shi kamar yadda muka faɗa waɗannan ayoyi wanda Allah ya faɗa cewar ya yi wasiya ga dan adam ya kyautata iyayensa An mahaifinsa ta ɗauke shi rauni bisa rauni ta shekaru wata talatin tana fama da shi sannan Allah ya gama cewar a bauta masa a gode masa a kyautata wa iyaye to daga wannan daukan da iyaye suka yi mutum suka raine shi har ya zama mutum ya tun yana yaro har ya karfi har ya zama mutumin kirki to wannan daga wannan rainan ne ake samun abin da za a mutum mai fahimci ina zai nufa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan an haifi mutum ana haifarsa ne akan fitra ta musulunci sai dai iyayensa wata milla suke bi daban mm. su juya shi ya zama irin su to daga gurin iyaye ake samun a tabbatar da mutum akan milla ta musulunci addinin musulunci har ya zama mutumin kirki har ya san ina zai taka to shi yasa muka kawo a waɗancan wancan shirye-shirye muka faɗi a kyautata wa iyaye da bin su don ta nan ne mutum zai samu tarbiyya ta kirki har ya gane shi wane ne har ya gane wa ya halice shi ya kamata ya so wanda ya halice shi ta ina ya samu shirya ta hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu shirya wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk daga iyaye za a samu kamar yadda aka sani cewa tarbiyyar iyaye za su fara za su samu mutum a makaranta bayan sun zaba masa uwa uba ya zaba masa uwa sannan ya zaba masa suna sannan ya zaba masa malamai sannan ya zaba masa hanyar da ma zai yi tunani irin wanda ya dace a ce musulmi yi shi yasa muka gabatar da zancen bin iyaye idan mutum bai bi iyayensa ba ba zai gane cewar hanya ta gari <clears throat> wacce zai san Allah har ya san manzansa ba shi yasa muka gabatar da wannan to yanzu kamar yadda malamin bayani babban babbar magana ce san Allah da manzansa kuma me yasa muka ce san Allah kamar yadda malamin ya faɗa ba mu ce manzan eh, shi kaɗai ba mm, saboda duk abin da kaga Allah ya faɗa in nasa ne zai ce to tare suke da manzansa kamar yadda in Allah da za a gani ko za a je a cikin shirye-shiryen da za su gabato a kan wannan abin da gaba da muke kai to san allah da manzansa wajibi ne farilla ne ma akan kowane musulmi kuma wani abu ne wanda yake mutum yake nema wata ƙololuwa ce da mutum yake so ya kai don ya sami yardar allah ya sami yardar <coughs> annabinsa kuma shi ne ma'auni da mutum yake aunawa meye matsayinsa a wurin Allah idan mutum ya san matsayin Allah a wurinsa a zuciyarsa cewa Allah babba ne mai girma ne ya kamata ya kiyaye haddin Allah ya kamata ya abin da Allah zai ke so ya kamata ya tsaya akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko yi umarni kenan ko bari hani kenan to wannan shi ne ma'auni da mutum zai san matsayinsa a wurin Allah idan mutum ya yarda cewar Allah mai babba ne mai girma ne a zuciyarsa shi ma haka yake wurin Allah zai zama yana da girma a wurin Allah Allah zai girmama shi a cikin halittarsa shi ya sa ma a hadisi kursi annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana Allah faɗa a harshensa cewar ba bawa ba zai gushe ba yana bautawa Allah kuma ban so ban so mutum ko kuma in dora masa wani abu fiye da abin da na faralanta masa ba Ko mutum bai yi min wani abu fiye da abin da na faralanta masa ba fiye da na filfili wanda zai yi dan zati na idan yana yin dan zati na sai in so shi idan na so shi har in zama hannunsa da yake damƙa da shi ko idansa da yake gani da shi ko kunnensa da yake ji da shi ko idansa da yake gani da shi ko kafafunsa da yake tafiya da shi ba ana nufin mutum ya zama ya yi zama Allah ba ko kuma kafarsa ta zama cewar wal iyaz billah a ce kafa ce da Allah yake taka da ita ko hannu a'a abin da ake nufi sai hannunsa ya zama ba zai taba wani abu ba sai abin da Allah ya da shi <clears throat> kunnansa ba zai ji ba sai abin da Allah ya da shi ba zai kalli wani abu sai abin da Allah ya da shi ba zai je wani waje da kafafunsa ba na'am sai inda Allah ya da shi to sai Allah ya zama mutum ko da yaushe wato ma'ana dai ko da yaushe Allah yana tare da shi to wannan shine ma'auni kuma abin da sa aka gwa ake gwama san Allah da manzansa Allah ne ma riga faɗa tuntuni ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah kaga cewar umma kana san Allah idan baka bi manzansa ba to Allah ma ba zai so ka ba kuma sai Allah ya amfani da wata kalma ba cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ba sai ce kumulla Allah sai ya soyar da ku a wurin waɗansu ma ba shi a wurinsa ba ka san ko mutum ba zai soyar da wani mutum ya waɗansu so shi ba ko a rayuwa irin ta ta gama gari mm, mm, mm. ba za ka so ka sa wani ya so mutum ba sai idan kai kana sansa to a cikin bin annabi sallallahu alaihi wasallama da sansa shine ake samun wannan Allah ya so mutum har ya zama ya sa waɗansu su so shi kamar yadda zo a hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewar idan bawa yana aiki dan Allah yana son Allah sai Allah ya kira mala'ika Jibrilu bayan Allah ya so sai ce ya Jibrilu kaga wani yana yin aiki dan ni yana aiki dan zati na kuma irin aikin da nake so kuma yana so na ka shaida ya Jibrilu ina son sa sai mala'ika Jibrilu ya ce ya rabbal izzati na shaida kana son sa to yi shela cikin mala'iku yan uwanka da irin wannan maganar sai ya shela sai mala'iku duk su so shi sai kuma ya ce a shela ga dukkan halitta kowa ya so shi sai mala'ika jibril ya shela ya ce wani dan wani yana son Allah dan zatinsa yana yin aiki dan zatin Allah Allah ma yana son sa kuma ya ce ni ma in so shi mala'iku su so shi kuma duk kowa ya so shi to sai ka ji mutum mutane suna son sa ba tare da ya zo ya ba su ko kwabo ya ba su wani abu ba suna son sa dan zatin Allah saboda yana son Allah Allah ya so shi shine wannan aya da yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah amma bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu ne na da baki ba ko mu ne kaza ko mu ne gashi nan da iri iri bin annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yin abin da ya ce a yi da barin abin da ya ce a bari da koyi da shi a aikansa da fadarsa da kuma sansa da san iyalinsa da san sahabbansa gaba ɗayansu su da san dukkan wani mutanen mutumin kirki da tsayawa a kan irin abin da ya ce a yi a so juna a so a zauna lafiya to duk wannan yana daga cikin bin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya yi kenan yake cewa kuma ku yi sai kuma Allah yake faɗa girman sansa da san manzansa a wata aya Allah yake cewa kul in kana aba ukum wa abna ukum wa ikwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha وتجارة تخشون وتجارة تخشون كسادها نعم ومساكن ترضونها نعم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين حسبنا الله إنا إليه راجعون الله ce idan dai kun kasance wato abin da kuka sa a gaba ya zama iyayenku da 'ya'yanku da 'yan uwanku da danginku da waɗansu da wani kuɗi da kuka tattara kuɗaɗe da kuka tara dukiya da kuka tara da kasuwanci da kuke tsoron karya kwantai da kuma gidaje da kuka giggina kuke son su waɗannan sun fi soyuwa a wurinku a kan san Allah da manzansa wato in dai mutum ya ji ya fi son waɗannan abubuwa da Allah da manzansa eh akan Allah da manzansa to da kuma jihadi dan Allah to sai Allah ce fata rabbasu ku je ku jira ina nan tafe ina nan tafe kowa ya dakon abin da zai same shi akan kalla ko ko chairman din local government ne yace aka fusata shi yace aje a jira a jira yana tafe ina tafi a ji tsoro to watakila abin da muke wa Allah ne yanzu Allah ke yake gashi nan tafan ma bai zo ba kowa hankalinsa a tashi kowa gani kamar yadda wani mawaƙi yake cewa fa kowa ka gane shi yau ba shi daidai a dan ba su ne cikin zuciya yake to a yan uwana maza du da mata fa za ni batuna ku zo ku jiya ku lura kwarai zamani ya baki ta fa ya hautsi ne sai ta niya fa kowa ka gan shi a yau ba shi daidai a dan ba su ne cikin zuciya abin da yake faɗa ya ce wai kowa ya baki ta kowa ya rikice sai ta niya a yi nan a guje a dawo nan da mutum an ji dan daram haka sai kowa ya rasa inda za shi wannan ya ce kowa gan shi a dan ba su kuni cikin zuciya wannan alagafa ta malam maganan nan da mawaƙin nan yake yi da muka duba kasida na sai maga yayi ta ne yau shekara 78 a wannan shekarun ne yake cewa kowa ka shi a yau ba shi daidai a dan ba su kuni cikin zuciya to yanzu malamin nan da zai dawo da zai dawo daga <laughs> yanzu bayan shekara 78 ya ga yadda take ya ga yadda take shi zai ba rayuwar ma ake ba eh ya abubuwa suke eh to sai Allah ya ce kaga ijazi na qur'ani da balaga qur'ani Allah bai ce abin da kuke so sai fara da abin da aka fi so in kana aba uku hmm. mutum ba abin da ya fi so a duniya irin yayansa to in uba ne kuma sai ce wa abu na uku hmm. shi kuma in uba ne to ba abin da ya fi so irin yayansa to in yayan sun haɗu kuma gaba ɗaya junansu suke so to wa ikhwanukum da uba da uwa da 'ya'ya abin da suke so su haɗu kuma su so su hmm. wa ashira tukum in an haɗu kuma abu ya fara nisa dangi dangi eh, kaza mu ne 'ya'yan kafin na kowa da eh, sai a fara cewa ma za a haɗu a yi mitin na shekara dangi kaza za a yi kalanda eh. za a yi mi to sai Allah ya fara faɗa wannan da sai Allah ya zo kuma abin da kamar abin da mai makamat hariri yake cewa ka ma min qulubi nuqratu wai yake cewa shi kuɗi da aka ce ya ya yabi dinare dirhami mm. ga shi za a bashi in ya yabe mm. shi ya ta yaban sa sai kai dinaren nan kamar dai a ce daga zuciya ake bambaro shi daga zuciya mutum ake sa a sa wani abu a kankaro shi eh. ka da ya gama ma shi kasidar da ya kai matuka sai ce wai shi dinaren nan da a wurin mutane ce wallahi da laulattuka tuka la qultu jallat qudratu ko da ba dan yana tsoron Allah ba zai ce shi kudin nan dai jallar kudratu to kaga malami ne sai da ya toga cace laulat tuka ba dan ina tsoron Allah ba zan ce da ga mutane sun dau kudi eh. to da na ce naira nan jallar kudratu to sai Allah ya ce da kudi da kuke tarawa da kuma mutum yana kullum mutum abin da yake ina zaka nema ina ka dawo nema ina kake kana aiki ina me kake yi magana da ake mm. kullum magana me yake kullum mutum wayarsa a hannu bai ji Allah ta ba <laughs> ya ji Allah ta ba kwashe ba ya ji an an ah, zubo eh, ya shigo kullum mutum da ya farka abin da ya tara yake tunani har wani ma ya kai ba zai iya bacci ba sai ya dan sha wani abu dan ya samu ya bacci saboda tunanin abu kaza yana wuri kaza ba a kawo ba yanzu muna da jirgi kaza a ruwa muna da eh, kaya kaza a sama muna da wurin kwastam ba a clearance ba to wannan wannan aya sai ta faɗi wannan sai ta ya ce kuma da kasuwanci da kuke tsoron kare zama ya yi kwantai mutum ya buɗe kanti ko kamfani ko wani abu kullum shine talla a gidan rediyo shine a talabijin shine a hanya a lullika abu har ma yana biyu kun lika kowa kun yau mutum nawa ne suka yi kaza yau ka cinikin nawa aka yi kullum abin da yake ransa kenan da kuma gidaje da kawai gigina an gina gida wanda irin wanda ake cewa wai kai ya ci kuɗi ko Eh, eh, sai a yi rufin ma rufin ya fi kudin ginin duran zabuwa eh, rufin ya ci shi ne ake cewa kalasa kuma menene amfanin wannan abin da ake yi gashi ayar nabi ne ya faɗa hmm. cewar ta tsawo na filbuni ya tsawalu na filbuniya ne to ramun tashin hmm. kyamar sai manzo Allah ya faɗa haka da kuma gidaje da kuka gina su kuke abun nan a habba ilaikum minallahi wa rasulihi fata rabbasu su hmm. to babban abin tsoro a nan sai Allah ya faɗa a ƙarshe sai yake ce fita rabba su da Allah ma ya tsaya a nan sai a ɗan ji da sauki sauki eh. sai ce wallahu la yuhibbul la qawmul fasiqin kaga sai Allah ma ƙarshe yake ganin za a kamanta wanda ba sa bin Allah ba sa san Allah ba sa san manzansa Allah na so wasafta su da fasikai to wannan shine alamar da aka zama ko kuma manufa ko kuma hanyar da za a gane cewar san Allah da manzansa wajibi ne shi ma manzan Allah wannan a cikin alkur'ani kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisansa abin da yake zai nuna mana girman sansa da san manzan da san Allah sai Allah yake faɗa manzan Allah yake cewa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da is an qadahu Allahu minhu kama yakrahu kama yakrahu an yuqadha fi an-nari yace mutum abu guda uku wanda ya same su ya sami wani ɗanɗano kamar na sukarin halal ko yaro ake so a ji hankalinsa ko ma me sai a da hmm. zaki abu ai da zaki ai kan kallon ai ko manyan ma zakin suke ne to ko magana sai a ce magana wa na zaki gare ta hmm. ko wa ma waka ne zaki gare ta ko miya ko duk abin da mai daɗi sai a ce zaki gare a nuna, Allah ce abu uku idan mutum ya same shi to ya sami ɗanɗano na daɗi na imani Allah ya zama da manzansa su suka fi soyuwa zuwa gare shi daga dukkan wani abu kuma mutum ya so ɗan uwansa musulmi kai ko ba musulmi ba ne halittar Allah ka so shi a matsayin halittar Allah wanda Allah ya faɗa ya ce walakar ba bani adama Allah cewa ya girmama kowa dan adam gaba ɗaya bai ce walakar karramna musulma ba na wane ne ba mu karrama a'a musulmi mutum dan adam a ba shi haƙinsa kowa kuma da irin kowa ne da irin haƙinsa an taso daga kan wanda ba musulmi ba ka dawo kan musulmi kowa da irin haƙinsa kowa a bashi sa sai ce to ka so mutum ya so dan uwansa musulmi baya son sa sai dan Allah shine ma a wani hadisi aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya fito zai yi tafiya sai ya haɗu da wani mutum a bayan gari sai ya tsaye da shi wani ina za a ce ai zan je can garin ne ya dan ƙauyen can ne lafiya zaka je wurin dan uwana zan je in ziyarce shi sai to ziyarta nan zaka yi masa bashi kake bin sa ko kuma wani abu ne dai tsakanin ku da zaka samu ta fa'ida na'am sai a'a zan je in ziyarce shi ne saboda Allah ba dan komai ba na'am shikenan mutumin nan ya tafiyarsa sai bayan yayi nisa sai sake ganin wannan mutumin da ya tsaye da shi sai ya ce wani ina shaida maka ni mala'ika ne Allah ya turo ni in shaida maka maganan da ka faɗa zan za ka je ka ziyarci ɗan uwanka ne saboda Allah saboda soyayya da take tsakaninka da shi saboda ta Allah ce Allah ya ce in shaida maka ya gafarta maka ya gafarta masa to kaga wannan yana daga cikin abin da annabi ya ce idan mutum ya samu wannan ya samu halawar imani sannan abu na uku annabi ya ce mutum ya ki ya koma cikin kafirci bayan Allah ya shirye shi ya tsira da shi da kafirci kamar yadda zai ji tsoron a gangamin wuta a tara itace a kunna wuta tana ruri a ɗauke shi a jefa shi kaga ba mutumin da zai so haka to a ce mutum ya bar kafirci ya musulunta ya zama shiryayye to waɗannan abubuwa uku wanda ya same su farko dai san Allah da manzansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta sai ya rantsuwa ya ce fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wallahi manzo Allah ce na rantse da wanda raina yake cikin ikonsa wani magana rantsuwa ta annabi ba a hmm. tambaya sa akai ba rantse da kansa hmm. yace ba wanda zai zama imanin sa ya zama cikakke har sai idan na zama ni na fi soyuwa gare shi daga mahaifinsa da ɗansa to haga an komo wancan hadisin kamar da ya faɗa na farko cewar waccan aya da ta faɗa ta yi kulin kana aba kuma abu na kuma ta eh. to abinda ake malamai sun yi maganganu da yawa akan cewar mutum la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi ana nufin imaninsa ne bai cika ba ko ko bai da imani sam sam sam malamai da yawa suka ce a imaninsa ba zai zama imani na tabbas garanti kamar a ce original ba wanda shi ne zai tabbatar da cewar shi mai imani ne sai idan ya samu wannan matsayi don annabi sallallahu alaihi kar ya cire masa rigar imani gaba ɗaya ce imaninsa ba zai cika ba imanin ya zama ba buri ba ne sama-sama ba imani ne wanda za a zo zai iya tafiya a wanke shi ba imani na wanda yake da shi da kamar takalmin kaza ne da ake faɗa hmm. mutuka raba bai zama imaninsa ba ma irin na takalmin kaza ba ne imani ne wanda zai mutu da shi ya tashi da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum ba zai zama mai wannan imanin ba sai idan shi annabi shi ya fi soyuwa a wurinsa daga mahaifinsa da mahaifiyarsa to wannan abin da malamai suke faɗa kenan sai kuma da haka duk wanda ya ji a zuciyarsa baya son annabi fiye da iyayensa hmm. ba shi da imani to sosai wani hadisin ma ya zo ya karo da ma kansa mm. in dai ma mutum wani sa'in ya ce to ya ji kamar iyayensa dai kansa shi dai to sai annabi ya ce ma da shi kansa dan kan kansa so mm. annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wata ran wata hadisi ne da aka koro da sai na umar da aka koro wannan hadisin sai mm. yake cewa ya rasulullah na rantse da allah kai ka fi soyuwa a gare ni daga dukkan komai hmm. in ban da raina hmm. da yake cikin hmm. jikina sai annabi ya ce a'a sai faɗo wannan hadisin ba wanda zai so ba wanda zai sami imani imanin su cikakke ya zama sai na zama ni na fi soyuwa a gare shi daga dukkan komai har ran sama da ke jikinsa sai sai na umar ya ce to wallahi ya rasulallah kai na fi so akan kaina da kan raina da ke jikin hmm. sai manzo Allah ya ce al'ana ya umar al'ana ya umar hmm. wannan hadisi yanzu abin ya samu Imam al-Bukhari ya ruwato shi to mun yi magana kamar a farko cewar menene san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. eh, shine taimakawa addininsa da sa sau da kafa da tsayawa akan inda ya ce a tsaya <laughs> da tafiya inda ya ce a tafi da kuma nuna jin a rayuwa ba ka da komai sai shi kamar yadda waɗannan bayan Allah da muke magana sabai suka nuna su shi abin suke so su zama su ne fansar ransa don shi yasa bi a bi an anta ko ummi ya lalla. Mm. to shi ne waɗannan abubuwan da ake faɗa na zancen ah, ah, imani to ina ganin saboda lokaci watakila za mu tsaya menene shi san annabi sallallahu za a gane shi eh kuma menene abin da yake ƙara jawo mutum ya ji yana san annabi sallallahu alaihi wasallam komai na duniya na da abin da zai za a ce ana yin sa to menene zai kara shi soyayya tana tsakanin ɗan adam da adam me yake kara soyayya tsakanin mutum da mutum a kyautaye yarda da shi da meto manzo Allah me yake da Allah da manzansa me yake kara dan adam ya je na san su to wannan gaba nan za mu tsaya a shi ne gaba insha Allah sai mu dora Allah kara mana san manzon sa Allah ya sa mu so shahara Allah ya so mu ya sa wadansu su so mu dan zatin sa ba dan komai ba dan ba dan wani gararin duniya ba albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa albarka alhamdulillah wallahi alam masu sauraron wannan tasha a nan wannan shiri na halinka guzurinka zai daga aya kuma ga shi mun koro akan abin da shafi soyayya ta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ganin sai dai a tara da mu a cikin shiri na gaba domin mu dora a madadin shi malamin namu dr lawi shek abubakar atiku assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh da dukkanin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku daga wannan tashar ahmad tijan lal ke cewa mu haɗu a cikin wani shirin idan allah ya kai wa adkhulu jannatin na'im wa lam amun bi yumni habibi za ku mu gayatun ni'am أقول وإني ذو حياء وذلة ولا بد من شكوى وقلبي أخو ألم